dan uwanka ko wanda ka fi kaya, to amma dan fashi da makami ya zaka yi abubuwan da za su tsadar kaya ya zaka yi kaya kanka abubuwan da suka sha suka fi karfin ya zaka yi sai wanda kuka zaba din nan shine zai tashi tsaya ya zage sai ya ga cewa lallai kowa ya kwana gida ya kwanta a gidansa a cikin aminci ba ka tsoron komai shine za ka iya zama shugaba na kwarai duk abin da ake bukata tana shugabancin mutane ka kare musu addinin da mutuncinsu da jininsu da dukiyarsu da dangantakansu da hankulansu waɗannan su ake cewa kulliyatul hamsi aw kulliyatul sitt duk binciken addinin musulunci ne abin da ke bincike ke nan a kare mutane addinin su babu sheka ba bid'a ba sanji ba komai tafiya ake ga dangana kan sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye ka kare musu hankalin su duk wanda kada a shigo da sabon wuri giya duk abin da zai dinkin hankalin dan adam kada a shigo da shi ka kare musu dukiyarsu har abada ba za a da wani ba ba za a kwashe da karfi ba ba za a tsare ba za a zo a kare kai a yi. duk a ga cewa babu waɗannan duk baki ɗaya kuma duk barin masarufi jama'a ko komin kankancin kuɗinka ka samu ka rayu ka ɗima maka duka hancanka kai ma ka san cewa kai ɗan adam ne kana cikin zuwan haihuwarka ka san cewa kai dan adam ne tana da hakki na mutuntaka tana rayuwa kasan haihuwarka to ina ake so mu tafi ta ta fara mu gudu mu koma ko ko ina ko wanda? <laughs> eh ina za ku masu mari eh ina sai an kare mutane waɗannan abubuwa baki daya kowa ya je ya jingina a hawarsa ana zaune ba abin da za a ci ba abin da za a yi ba abin da za a yi yaya za a yi al'amari ya ce ma kowa duhu kowa Allah ya toshe basirarsa duk fassarar da za ka yi gobe sai ka zama a shi abin da kafa faɗa jiya wauta ne abin ya ci haka duk tawili da za ka yi sai ka ga abin ya ci haka adalci yake kawo yamma ala sai manzo Allah ya ce ku shaurara la yamna anna rajulan mahabatu nasi an yatakallama bil haqqi idza alimahu yace ku ji kada kwarjini ko tsoro ya sa kana ganin gaskiya ka kafa faɗa duk abin da ya kawo mana lalaci duk abin da ya samu ke da shan wahalhalu ke nan tun da rayuwa ta zama hamiha haramiha sa'annan yaya za ka waya za ka faɗa kowa ya yi su ba wanda zai iya ce ga yadda za a yi har waɗanda ma ke da ilimin masu tunanin suka mutunta kowa ma dima wucewa da malaman hadisi da malaman jami'o'i da malaman boko da ba kowa ya duk wanda ya ce ma ya san hakika na inda aka doka ya ke shi kansa a dai wannan magana ma roƙa ne fararen mutane duk inda suke san cewa dan adam lallai sai ya rayu komin talaucin kasa za ka je kamar kasar masar kasar indiya kasar duk ba su kai najeriya ka bin tattalin arziki amma ɗan kuɗaɗe kaɗan za ka cire sai ka ci abinci ka koshi ka sha ruwa kai ka mota ce mota ce ba za ka hawa da kake so ba kiba radio abubuwan jin daɗi ba za ka samu sai masu kuɗi amma abincin ka cire kuɗin har yanzu burodi ta kasar larabawa nawa ne ran da aka ce za a kara kwabo ɗaya a cikin kudin burodi sai ai wata uku ana ba mutane hakuri ana ba ana sanar da su abin da yasa za a yi in ba ka yanzu sai su kwabo daya a kayan abinci kafin da wahala ma a dan shi ne karshen abin da talaka zai ci zai ji ga iya sani yana da haƙƙin zama dan kasa ba da gidan ba da babban mota ba da zuciya ba da akan to ya ci abinci mai jika hancin shi ma ya san alhamdulillah yana dan dan adam ne mutum ne Kun burodi na naira ɗaya ya zai kai naira goma sha biyar ko ala manzo Allah ce ku saurara inna abdal jihadi yake siyayyen yaki jihadi kalimatu haqqin inda amirin ja'ir fakadi gaskiya ko ina ne ala manzo Allah ce ku saurara إن مثلا ما بقي من الدنيا فيما مضى مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى dama ba da yamma ake wannan hutuba ko manzo ce wannan duniya da kuke gani abin da ya shaura cikin ta kamar yanzu ne da yamman nan zuwa faduwa faduwa rana da fata zuwa yanzu da yanzu zuwa faduwar rana wanne ne fi kawo yace an ci abinci an gama sauransa da hannu ne zai an gama rayuwa ma'ana kowa ya shiri kenan ya san cewa ko yau ko gobe tafiya za ka yi haka manzon Allah ya shirya hutubobi ɗaya bayan ɗaya duk malaman hadisi sun tara su baki ɗaya hutuban da yayi a ina a arafa a urana a mina a nan rane ranakun idi hutuban da yi ranar istiskari hutuban da yi ranar eh, zazzabin wata hutuban da yi lokaci duk baki ɗaya kowace ba kowace munasaba sai manzon Allah ya je ya hutuba sayyidina abubakar shi yana da kutubobi farkon kutuban sayyidina abubakar da aka ce da aka zo ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati duniya sai da al'amari ya ma kowa wahala har na Umar da tsananin sa da zafinsa sai da ya kasa fahimtar wannan al'amari ya yayi ne zare kan ne sai ce duk wanda yake annabi ya manzon Allah ya mutu za a yi kansa sai kowa ya yi mauti a lokacin sai na bakar ba shi gida ba shi wurin manzon Allah yana wata unguwa sai yayi aure a unguwan nan ya kwana a ranar sai aka je aka ba shi labari sai ya gabato yana zuwa tiryan tiryan tiryan tiryan ya zo ya shiga bai ce ma kowa komai ba sai da ya je ga manzon Allah ne yake ya bude ya gani ya tumbance shi ce fitu hayyan wa maitan ya rasulullahi Allahu akbar a lokacin sai na Umar na kan minbari da fakodi wanda duk yace manzon Allah ya mutu sai na baka yace ya kai umar ka sauko sai na umar ya kasa fahimta ka sauko ya kasa fahimta to sai sai na baka yace amma ba'du dama ai sun san sai na baka yace amma ba'du annahu qatibu Allahu akbar ayyuhan nas ba kutuba kenan ba kalmomi ne ake zabo su suna ratsa zukatan mutane to amma yanzu kutuba ta zama mun ke faka munafiki Kila ka wahala za ka je kai kutuba kai idi ne ko sallar juma'a ce ko menene sai ka saurara ka rubuta ka rubuta duk halin da ake ciki bai sai ka tsaya kai magana ba <laughs> bai isa ba ya isa to amma wane kai ka fada ke sa sai ka rubuta ka kauce nan ka bauɗe nan ka san yadda za ka yi har ka faɗa din <laughs> ainihin waɗanda ke abin kada kada na bai shafe su ba al'amari ya zo in ma ka yanzu halin da muke ciki kutuba suna bukatar sai ya rubuta ba kana hawan nan bai zaka ce kaza kaza kaza kowa ne kokari amma kana kokari a kama ka kai da kuɗi ba kun gama yau na kutuba ta zama kutuban karshe kenan kutuban sun ban kwana ke sai na baka sai ce amma ba abi ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abu muhammadan fa inna muhammadan qad in manzo Allah ke hutawa to yau matsala ta kare magana ta kare wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hajju Allah wa ma Muhammadun illa rasul dakhala fi sabri rusul afa in ma ta'awtu fil kalatum ala aqabikum wa man yaqlib ala aqibihi fala yadur Allah shay'an wa sayajid Allah shakirin baki ɗaya sai sai mamar kowa ya dawo cikin hanyar sa Allahu akbar sai duk baki daya masallaci ya haƙi amsa wa ma muhammadun illa rasulun aka in mata au kutila in kalasu duk lokacin da kake cikin madina wa ma muhammadin suka ce ka ce ba taba jin wannan aya ba sai ran nan Allahu akbar to ba dan Allah ya rufa asiri da sayyidina Abubakar da tilu da musulmai sun fita da wata akida hajjar sai an san yadda sai an shafa ma da warwaron na akida dukkan su sai ke nafi kenan duk inda ka bi cikin Madina wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi afa in ma ta aw ta lan khalaqtum ala aqabikum haka kowa yake ta amsa yana ta faɗa farko kowa ya ji kai shi ya manta da wannan aya suka ce ce yanzu yanzu aka saukar da wannan aya haka sai na Umar yana da kutuba haka sai na Ali haka sai na Usman haka sai na Ali dukkan su ba kire ba kula ba ubane ba kuke jagorancin sallah ba ba ku da kutuba da kai cikin juma'a suna da shi ko to sa'an nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama khutubobinsa sa'an ya san tabbas cewa yanzu tafiya za ta yi ajali ya cika sa'an nan ya shiga rubutu ana rubutawa sarki kaza a rubuta masa bismillah min muhammadin rasulullah ila amir kaza kaza kaza aslim taslam ka musulunta za ka tsira in ba haka ba kuma Allah zai kama ka zai kama duk zai kama ka da laifin duk talakawan da ke karkashin ka dan suka musulunta za su musulunta suka gaskiya za su ciya haka ya kama najashi najashi na karantawa ya musu ya zira da cikakkiyar jawabi wacce take mai haske ya rana cewa sai ya fara ladabi bai ce min bai ce an fa daga najashi kaza kaza ba sai fara bayan bismillah da salati sai ce daga yace zuwa ga manzon Allah daga najashi yayi imani yayi imani na musulunta hannu ne da wani da wani shi ne aika manzon Allah yasa da yake manzon Allah ke dan uku ya mutu sai masa wani da aka aika sarkin fari kisra sai kike manzo Allah ke mazzaka hayati mazzaka Allah mulkahu idza halaka kisra fala kisra ba'da hayyau an raka kisra banda manzo Allah wa zai kalu balaki duniya ko ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun haka ya rubuta ila munziri ibn sawa ila amir bahrain ila haka haka aka tara su baki dai aka ce makatibin rasul sallallahu alaihi wasallam littafi ne guda wasikun manzo Allah da rubutun na gargajiya na wannan lokacin na mallake shi a Madina lokacin kuwa ya aike Madina malamin mu yace sai a bar miki nake shi kenan da abinda nake so na kawo shi a yace kwaya ɗaya ce nuska a Madina na mallake ta wannan mallake wannan littafi yana da girma haka malamin da nake karatu rai nake jin eh, malamin hadisi yace an sai a bar ma maktaba ta nake an bar ma maktaba har kuma na kaso da zaman za ka gani wasikun da manzo Allah ya rubuta ya haka aka yi gwagwarmaya da manzon shi manzon Allah ba zama yayi gida ba fa wannan addini ya yaku sai da manzo Allah aka fita aka yi aiki kullum قال حدثته هم وان سوني كان cikin hutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da so shi ne samu sai a karanta su kiriyan kiriyan duk baki ɗaya cikin kafin ya sauka saboda wanda ke cikin haddace ya haddace sa'annan a zo daga baya a fassara duk baki ɗaya to amma yanzu fassara ta shiga cikin karatu karatu ya shiga fassara to sai yana da wahalar hadda ba za ka same su kaf ba sai dai cikin littafin to sai dai da yawa littafin ba watanni kuma littafi ba watanni sai a ce sai ka karanta dawo in ba yi lahu ba sai ka je ka bata ma'ana yasa duk karatu suka mu kana mu a cikin zuciya ake yi mutum zai shekara ma yana karatu ya sani a amma saboda rashin sabawa ne tashi zai a cikin jama'a sai mu wannan abu ne sai ka koya wallahi haka muke zama a cikin masallacin annabi ana muna karatun hadisi tun muna ji har muka zo muna iya karanta ana bayan sallah magarwa kuna zaune ayi sallah magarwa kowa ya zo laraba duk suna zaune za ka karanta tirmidhi ko ne kana haddasa na fulano an ku kuskure da kai a gyara ba da ta ma sai ka haɗiye ba ko yake so to amma kana koyar abu ya za ka yi hukunci za ka yi ka ku ba ba inda za ka samu wannan ba inda za ka samu wannan ka ku ba ki daya ko shehu da sai da yake da akan haka yake dukkan ilimi za ka samu shi ta amma ilimin sunna shehu usman yake ba za ka same shi ba in ka samu wanda ke da shi unta alaiha bin nas yana cikin littafin da rubutun gargajiya kuma ko taran sai a kawo talabijin ya dauka kowa ya gani za ka samu sihiri za ka samu tsubbu za ka samu luga za ka samu fikihu da duk ana karantawa an waɗannan ba a ba su kulawa ne in aka ba su kulawa za a iya sai Usman bin Kaifa sun ba su kulawa ba su iya ba Muhammad mutane uku sai Usman da sai Abdullahi da Muhammad Bello wannan aiki da suka yi wannan lokaci har zuwa yanzu Afirka baki ɗaya da halaka samu wanda ya wannan aiki duk lissafin suna nan sai da na yi tahqiqin littafi sun kusa bakwai na sai Usman da Muhammad Bello in ka karanta sai kai mamaki Allah ya buɗa musu sun kai malamai ko ina cikin luga cikin tafsiri cikin cikin cikin hadisi cikin komai amma sun suna nan ajiye har cikin akida sai da tsoro har cikin siyasa ba abin da ba su rubuta ba to amma kajin sa'a duk sa'an da ka rayu a cikin asirin ta baki <laughs> ba ka da kima ba ka da kima duk inda ka zauna a cikin ilimi za ka faɗar gaskiya ko ina ne in gaskiya ce sai ka faɗa to amma wani wuri duk inda ka zauna rayuwar duniya na kuma ka zauna Najeriya ba ko kan wallahi da sauran duk inda ka zauna da sauranka gaskiya kake kallo za ka iya kalla wani baya ko wani baya kana kallon rashin gaskiya daidai inda ka hakura abinda wani ke so wani ya za ka yi akwai wanda suka zama karatu wannan aka aika shi Amerika wani cikin tsakiyar Amerika ke da gina sarka na farfad na na na wuya da asiri suna wa'aji suna komai ana gamawa a buga su littafi a yada ga rediyo kashe daga komai da komai cikin tsakiyar Amerika yana fadi jin da an gane da juna a cikin tsakiyar Amurka, yana da yana da tsakiya ya buga ya gina aka gina mai santa na yada addinin musulunci dindin kafirci ke nan da ilhadi amma wai kana da yancin ka na dan adam ka faɗi abin da kake so balle da ne addini haka inda kake duk cikin kasashen duniya za ka faɗi abin da ya dace ga mene da mene ne amma in kana cikin Najeriya sai kai taka kulka ba wai ba hukuma sai ka faɗi komai hukuma an ba ka taba siyasa su ba ba siyasa ta ɗan ka musulmin kan su ne wani baya so wani baya so tun da shi baya so shi da hakura baya so ba wai abinda baya son nan gaskiya ko ba gaske a'a shi ga abinda yake so ko ba abinda ya ba kila haka ba a in ba haka ba ai kaji mun ga inda take da wannan ko Ba ki da muna cikin kanon nan muna zaune aka yi tashin hankali zankuwa zango suka mu musulmai suka wulakanta su da sunan hausa fulani ko musulunci ba a cikakken da ba ba duk kungiyoyin najeriya da yawa. ba wata kungiya da ta ba kariya cikin jama'a da aka je aka tafi ba haka bane ba ba mutunci addinin musulunci aka ci ba duk kungiya ba wata kungiya duk kungiya da ta sani da wace da wace da wace da wace su nawa ne su hudu ne ko su biyar kowace suna da yawa suna da karfi kowace aka taba ta sai an yi tashin hankali babu kungiya ɗaya da ta je taimaka ma addinin musulunci na ta yaya za ka ce yaya za ka yi da su ma'ana addinin musulunci ba shi da gata har cikin gidan musulunci to kuma wallahi tallahi duk afirkan nan da kake gani babu abin da yake da hakancin cewa zai tabbatar da musulunci sama da sama duk inda ka gani akwai musulmai sai an sai kaga kaza kaza kaza amma kan ita ce take da alaman cewa wata rana za ta iya tabbatar da khilafa na musulmi duk da shi ga abin da yake ya ga fada zai ce ai kaza zaka zaka zaka zaka abinda kake kallo daban abinda kake kallo ba yadda za a yi ka samu rayuwa yadda kai kake sawa cikin tuna kwakwalwarka tilasta hakura da yadda hali ya kasance kwakwalmaya ake yi na har ta tashi matar manzo Allah uban da shine khalifa manzo Allah wannan ya zage shi wannan ya zage shi wannan ya zage shi sai da ta zawo ta sake dawa cikin bakin ciki sai kutuba za ta maka aka ce an kashe sayyidina Usman ina za ta kafa irin al'amari to haka rayuwa ta haka rayuwa ta babu kungiya daya da shugabanta ko matsowa ne ne ya fito ya ce za a yi ma addinin musulunci gata ko an yi muna ji cikin radio mu ji ko muna so mu ji cikin radio ko a gaki mutane ko mu gani a aikace ba wanda ya ce amma dukkan waɗannan kungiyar baki daya biduni istisna'i kowace kungiya ka tabe ka gani sai an wanta musulmi sawa'an gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai mata to kanin ta kai ko gaskiya kai sai ka gani bataliya za ta kawo mai kan yasin ja mai tashi hankali mai faɗa mai zage-zage mai duka har kika ba abin da ba za su amma aka ci mutuncin musulunci ba wanda ya ce ba wanda ya ce ko magana illa ma sha Allah ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أمنا أتدرون أي يوم هذا كوكل صوة رانا يوم قالوا الله ورسوله أعلم تلك في ألا دمن ذا سكوني سكسني قال فإن هذا يوم حرام sai za Allah ce ku sani cewa lallai wannan rana ce da ya haramta ayyaki a ciki afa tadruna ayyu baladin ya ce ko kun san a cikin wata kasa muke قالوا الله ورسوله أعلم تلك في ألا ce جزء سنة ya haramta سنة قال بلد حرام Afa كفاك واتكك na حرمت أياك أتكنت أفتدرون أي شهر هذا إتي a cikin wani wata muke. قالوا الله ورسوله أعلم يسكت الله ده من ذنب سنة ما في سنة قال شهر حرام يسي وتعني وانيك يا حرمت أياتي أكتي قال إن الله فإن الله حرم عليكم دماءكم يسي لله الله يا حرم حرمت أسوك جننكم ɗan uwanka musulmi kawai matsayin labari ya shiga tsakaninku haramun ne ka zubar da jininka ko ka ci mutuncinsa ko kuwa a'a ka danna dukiyarsa wa amwalakum da dukiyarku wa a'radakum da mutuncinku ta hurmati yawmikum hada kamar karanta ranar sallah fi shahrikum hadha a cikin wannan watan da ya haramta ayyaki fi baladikum hadha a cikin kasan makka da yake haramta ayyaki ma'ana wannan jinin dan adam da dukiyarsa da mutuncinsa manzon Allah yana karfafawa cewa ya haramta ayi ta'adi a cikin bidon izinin au bidon haqqi kamar yadda kasar san har America za makka tana haramun ne ayyaki a ciki wata hajji haramun ne ayyaki a ciki ranar sallah haramun ne ayyaki ko an soke wa an shafe wannan hukunci to shi ne wanda ce har ana da kasa ba za a taba shafe wannan hukunci cewa jinin mutum jinin musulmi ko dukiyarsa ko mutuncinsa ba وقال وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا سيران صلى بين الجمرات فكان ورن جيفا في الحجة التي حج بهذا وقد حج وقال هذا يوم الحج الأكبر يتي يوم يوم الحج الأكبر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول sai من Allah الله صلى الله عليه وسلم يا wannan haji في nan babu باب haji kuma da manzon الله فيه حرق a sai ki Allahumma shahad ya Allah kai ne shaida Allah kai ne shaida wannan jan al'umma na isar da manzanci na yi na yi kokari na ba abin da na kuka kai ta wa wadda'an nasa sai yawa mutane ban kwana yace daga yau kafar manzo Allah ba za ta taba zuwa arfa ba ba za a taba haduwa arafa ba sai dai arafa ta kiyama ce a wannan lokacin ne aka ce an saukar da idza jaa nasrullahi lokacin da taimakon Allah madaukakin sarki ya zo wal fathu da bu'i wa ra'aytu an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah baki daya ya kace al-fa'u ay eh, fasabbih bihamdi rabbika واستغفره إلى معنى فصدي بحمد ربك واستغفره إنه كان kai ni gafara kai tasbihi ubangijinka sa'annan ka ni gafara sa a ce wai alama ce na cewa lallai manzon Allah ba zai kai bana ba faƙalu ba zai kai badi ba zai kai badi ba a bana ana ciki kenan ko ba zai kai badi ba kenan ko bara bana badi ko sai kuma ne فقالوا سيتو da kansu suka ce hadhihi hajjatul wada wannan take take wannan abubuwa da manzon Allah yake yi ba kadaita wannan damuwa da manzon Allah ya ce ku kafa kunne ku ji kaza kaza kaza Ya yayi musu wada ya ke nan ban kwana la liqa'a ba'da al-yawm fi arafat aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam ba ti za su ji kowane hali ba su samu kansu dama aka ce duk wanda manzon Allah ya bar duniya sai da bilali ce duniya ta gama daɗi ba da duniya ta gama yawo sai na bakar ya bilali ka zo kai kiran sallah yace bayan manzon Allah ba wanda ya ne ba zai ga kowa kiran sallah ne saura a cikin duniya duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a ji daɗi wani daɗi za a ji a cikin duniya haka imam shafi ya faɗa lokacin da aka ce malamin su shehun sai imam malik ya rasu yace duniya ba kamar su imam malik ina daɗi inda za ka zo ana tattauna ilimi ba ba ba kabilanci ba bambanci ba ta asubanci ba son zuciya asaba asab abu asbinci ka wannan matsala a faɗi wannan matsala kaga ilimi har kai da kanka kai mamaki kaga haske na ilimi bayan yayi karatu wurin Imam Malik ya zama malami shi ma ya zama fitaccen malami har ana ganin cewa bai gaba Imam Malik ba a cikin ilimi ya tashi ya je ya je Masar yaje duk ba inda duk inda imamu shafi'i yaje sai da ya zama al-alim qurai ana nan ana nan sai aka ba shi labari ai imamu darul hijra ya mutu ya bar duniya yace kayya kai kan duniya duniya ta gama yawo rayuwa ba ba su imamu malik a cikin da dadi za a ji na ilimi shi ne aka ce hajjatul wada'i kenan hajjin ban kwana kenan ko mutane malamai sai rubutu kan wannan hajjatul wada'i ne hajji ne da ke shine hajjin karshe da manzon Allah yayi ko manzon Allah ya san cewa ba zai ba zai kai eh, bade ba ko sai sa duk abin da ya kamata a tattara wannan lokacin sai da manzon Allah yana nan cikin hadisi Jabir yana nan malaman hadisi duk sun rawaito wannan hadisi kowa akwai Ibn Hazm ya yi littafi baki da Hajjatul Wada'i malamai sai da suka ta al-aqd wa rad wannan ya fada wannan ya rabi game da hajjatul wada'i da kutuban da manzon Allah yayi tun daga ranar Qurana da Arafa da ranar ranar sun sallah guda uku yasa Imam Malik da Malikiya suka ce kutuba kin hajji guda shida ne ko biyar idza lam takun zakira ranan ranan takwas ranan tarwiya da ranan tara ga wata da ranan sallah da ku biyu bayan sallah ko uku auka mata wasu malamai suka ce a'a sai ranar arafa ko menene ma za a fada dai malikiya suna da hujjarsu dan ya tabbata cikin hadisai manzon Allah ba kutuban arafa kada yayi ba yayi kutubobi ranar yayi kutubobi wannan lokaci duk da shine hajjatul wada'i in kana so za ka yi tara wannan hadisai da duk suka yi magana game da hajjatul wada'i nan za ka san sirrin addinin musulunci don wannan lokaci duk abin da ya saura manzon Allah sai ya kawo shi ya faɗa dan ya san daga wannan taron wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi ba za a sake haduwa ba dan ko zamanin jahiliya haka tafi ala haddi qawli min al-hayy ولله عينا من رأى من تفرق أشد وأنقى من فراق المحسن yake mamakin Allah ya tabbata ga idan dunan da suka ga rarrabewa rabuwa irin rabuwan mina bayan an gama zamanina ba an gama aikin hajji ba wannan za su Najeriya wannan Senegal wannan Burkina wannan Ghana wannan Togo wannan Dahomey wannan Iraq wannan Tunis wannan Maghrib Masar dukkan sanin duniya kowa ya ya kama hanyar garinsa a ka kama ganin rabuwa irin haka Allahu Akbar shine ce wallahi aina man min tafarruqi atatta mafi bambanci wa'an'a mafi nesanci wannan ya yi gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa duk aiki ɗaya kawo amma aka zama sai kowa ya samu hanyar da yake ko a tacce wa'an'a min firakin muhassadi babu imam al-bukhari yace wani babi هل يجوز أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى yace masu shayarwa kamar su al-Abbas dan Abdul Muttalib lallai ne sai sun kwana mina a rane ko a kwanakin mina din ko ko a'a suna da sassauci hanzari da aka ba su saboda muhimmancin aikin da suke yi قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله يا يموت الصوت سيدنا عباس وان في حيث سنه شايروا بعد الليل سكوانا اتمنا با ذا سوف سجي مكة شاير مكاني قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عزنا وش الروايه رخص ولا عزنا يتي ان الله صلى الله عليه وسلم يا بعد اذن ما في شاعر وتجيب شاعر لان الضرورات تبيح بعض المحظورات وان كانت الضروره تقدر بقدرها garura yana saka mutum yayi abin da ya haramta a baki saboda Allah madauki sarki ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hakika ya fayyace muku abin da ya haramta muku illa ma tuhirtum ilayhi sai abin da larura abin da larura ta kama ta sa za a yi wannan abin da aka hana to sai malaman usulu da malaman masu da a cikin tashri'il islami suka ce alhajatu tunazzalu manzilata darura tsananin bukata ana ajiye su ana ajiye su matsayin darura mun gane ko da ma ji ad-darurat tubihu ba'd al-ma'durat a cikin wannan ka'ida ba sake take babu kaidi ba ad-darurat tubihu haka take tsaye to amma in aka bi ɗaya eh, eh, akwai waɗansu da larurai duk inda suka kai ba ka isa ka keta wannan haddin ba ke sa wani suna da suka ce ka'idar abin da su inganci shine a ce ad-darurat tubihu ba'd al menene dalilin ku kuka ce in mutum yana jin yunwa ya ga zai mutu ga muke ko jiya ko in aka ce in ya ci ko ya sha zai rayu aka ce ya halatta ko to amma mutum gashi yana jin yunwa in bai ci abinci ba zai mutu aka ce zai kashe dan wanke shi ya rayu wannan darura za ta yi aiki suka <laughs> eh? ce ko kai ka kashe shi ko kai mu kashe ka ba mutum na tsaye kana tsaye wani suka fi kashe ko ka kashe shi ko kai mu kashe ka ya zai zai kashe shi rufiya rayu mutum da daɗi kai ka tsaya mana karba kace wannan babu da za su kashe shi don kai ka rayu ai ba ka kashe ba ka kashe tsirrai don kai ka rayu ko ya zama ba a cikin kuma zai kawo yanzu misalai da ba su kai dage a faɗe su ba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استعذر النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له aka ce a sayyidina abbas ya ya yi nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a cikin maka da ran a mina saboda aikin da yake na tayar da mutane a shiqayat wa rifada sai manzo Allah ya ba shi izini تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة باب رمي الجمار babin da ke بيان hukunci ko kuwa abadin da zai magana kan jifan shekan wa qala jabir rama nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr duhan wa rama ba'da zalika ba'da zawali Jabiru ɗan abdullahi ce ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin duha wal hayaji ya jifa bayan ranar sallah sauran sauran ranakun da suka zo sai da zawali yake zuwa yanzu kenan sai ce bayan zawali bayan zawali kowa sai ya saura zaune sai zawalin ta yi bayan zawali duk a tunkuɗa zuwa jifa ko ko lokacin da za a je a yi tawafin ifada sai a je a samu cunkoso wannan ya tashi wannan wannan dama in aka zo za ka ga an zo ne kamar sai ka ce kun farce ku ne an ba ambaliya malalowa haka ake yi wani baya sauraron wani wani bai san waye ke kusa da shi ba kowa ba ruwan shi duk sa'an da aka ce hulan ko wani abu a hannunka ya faɗi tilasta bai ko da ɗan jinjiri ke hannu kana duka za ka ɗauke shi da kai da shi duka sai lafiya wannan hambali ambaliya na jama'a za ta zo ba ta san me yake gaban ka ba shike nan sai a danne ka wannan ya saka wannan kamma a farka cewa mutum ake taka ka kai lafiya da shi yasa da malamai za su bincika shari'a musulunci sai a duba a gani yaya zai mutane su sauki don zan dan adam musulmi mumin yana da mutukan muhimmanci wurin Allah sun sauki قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مقر عن وبركة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا أنت karbo daga ما yace na عبد الله بن عمر يوشزني جيفا yi إذا رمى إمامك ce yace lokacin da amirul hajj ya je ya jifa lokacin da zaka je kai jifa kenan fa'atu alaihi al-mas'ala yace sai na sake tambaya kuma yaushe ne ya kamata in je in jifa kala sai ce kunna na tahayyan yace mun kasance muna jira muna jako muna jiran lokacin zawali bi sai za zalat shamsu in rana aka samu zawali ramaina sai mu je mu je mu yi babu ramin jimari min batnil wadi yace babin da ke bayanin cewa jifan nan in za a yi a cikin kwarin za a tsaya a jifa ko sama ne za mu ga yaya manzon Allah yake yi yaya mutane suke yi har aka zo aka ce shi kuskure su bi sunna imamu malik a mazhabinsa a tsaya cikin wannan kwarin a yi jifa shine daidai قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عبد الله بن عمر كنا عن أنت سيني متكا أتسمي السنة وانا عبد الله بن مسعود كنا عبد الله بن مسعود دعنا إن أكي إطلاق عبد الله الجنس هي البخاري ولتفا حديثي غالب جيزة آه عبد الله بن مسعود كنا أنكر ولد عامش إبراهيم لدى عبد الرحمن بن يزيد yace rama abdullahi bin batni alwadi abdullahi dan mas'ul da yazo zai jifa sai da shiga cikin kware wa sai da shiga cikin kware yayi jifa fa qultu sai nace ya aba abdurrahman ya san uban abdurrahman inna nasan yarmunaha min fawqiha yace wai kuma tare daga sama suke hawa suna jifa sai ce wallazi la ilaha ghairuhu maran tsaida sarkin da babu abin bautatawa a lissafincanta sai shi haza maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara wannan shine matsayin wanda aka saukar masa da suratul baqara nan ya tsaya ya jifa wa kuma ke da inda zai tsaya daban wane ne aka saukar masa suratul baqara sallallahu alaihi wasallam to me ce hikima abdullahi dan mas'ud ya ce suratul bakara to suratul nas wa ku tawbawa gargin garin wa ku tawbawa ba manzo Allah bane to me yasa ya zabi suratul bakara aka ce saboda mafi yawancin hukuncin aikin haji tana yana cin suratul bakara yasa ya jawo hankalin ba aikin haji muke yi ba hukunce hukuncen aikin hajji mafi yawanci suna cikin suratul bakara to wa aka kuma suratul bakara manzo Allah yake to ga inda ya tsaya ya jifa Allahu akbar to kuma mutum ya ce ba koyi abu abdurrahman a sunan shi abu abdurrahman sahabbai kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi maza maza koyi yi alkunya kafin lakabi da zai rinjaye ku yasa sunan ka kaza sai ka sa kaza abu kaza abu kaza abu kaza ina na Aisha eh, ba ta haihu ba amma tana da alkunya ana kira ta ummu ne ummu Abdullahi ba ta haihu ba amma sunan ta alkunya ta ummu Abdullahi kana za ka sa maka abu Abdullahi ummu Abdullahi abu abul khair abul waqt haka nan wannan alkunya yake yana da kyau saboda kada lakabi ya zo ya rinjaya هنا من قال لك تسموا wala ولا تكتموا بكلي to za ku sa sunan na kina amma alkunya ta kada ku hada sunan da alkunya Muhammadu za ku da alkunya ne alkunya abul qasim ya ku alkunya da Allah abul abul qasim kada ka ta mun kanta suna Muhammad abul qasim me yasa yake ce ai sai kai tsaro kana ya Muhammad ya Abul Qasim manzo Allah ya wani kuke ba da kai ne ya kyauta ta ladabi ko eh ba kyauta ta ladabi ba mu ne ladabi to sai ka sai wasu malamai su ce wannan hali da manzo Allah ya azama ne ko halin da yake karya na lokacin da manzo Allah ke raye kada ka sa tsanka ko sunanka Muhammad Abdul Qasim ko abin da zai zake da suna da alkunya ga manzon Allah menene yake bar haka suka ce sai Yahudawa da suke wannan cikin Ido wannan cikin sai da gangan dama ka san Yahudawa ta inda sai an cikin da inda suke duk lokacin da suka samu sai su da gangan suna amal fatin kuma manzo Allah ya ce la ma iya ka uridi wai da su gome idan da a ba ta masa kai kuma ya kula ba abin da yake musu dadi wai su tsaka manzo Allah ne kawai abin da yake musu dadi kaga kuma wani rashin arziki ba abin da yake musu dadi wai a tsaka manzo Allah ne shikenan a rasa shi dan me zai zo ya tsaka ya addinin yahudanci ya kawo musulunci su ne sha'abullahi al-muhtar كنت قوة kowa من sanin الله Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce ya'rifunahu kama يعرفونه كما يعرف إذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو جوفا البحر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب wani al'amari kafin a aiko manzon Allah sun karanta cikin littafin su Allah zai aiko manzon karshen zamani zai rayu a cikin Madina sai sa suka taso daga Azri'at daga Haibar suka zo suka zauna Madina Azri'at wani kauye ne alhaji kawai mai da kai tanawwartuha min Azri'at wa ahluha hiya Sirba adna dariha nazarul hali yace tanawwartuha min Azri'at yace na hangota daga can kauyen Azri'at wa ahlu hadi yasrib halin kasancewa iyalanta duk suna madinatu yasrib adna daruha yake kusa da gidanta nazarun adi kada ka tambaya ne ke wurin azir'at kawai ne matattaran yahudawa kenan da faibara da azir'at da sadak da menene da menene da suka da cikin littafin su karshen zamani Allah zai aiko manzon karshen zamani zai zauna Madina shine duk suka taro daga kan daga ko ina su zo su zauna Madina wai laifin da Allah ya nufi shi ne sai ya aiko Muhammadu Rasulullahi sallallahu ba aiko cikin Yahudawa ba wa kad kanu yastaftifuna bihi kafin a aiko manzo Allah suna roƙon Allah ya ba su nasara dan albarkar manzon da za a aiko wai laifin da aka aiko shine Allah ya aiko su cikin Larabawa ba aiko su cikin jinin Yahudu ba shi yasa suka ce mun san ka kai gaskiya ne amma ba ma son abin da zai faru suka ce mun sani amma ba ma son haka dai gazuwatu bani ko gazuwatu bani kainuka eh, ko banin nadir aka samo su baki daya manzo Allah ya shawarci sa'ad ma aje yace ba abin da za mu ce wani kace a ba ku fidiya wani kace su biya za ka ga sa'ad bin aje yace sai man zala ce ya sa'ad bin mu'az ne gani sai man zala ya zai ce wa'annan galakatu ba su da magani sai haka sai man zala ce la kad hakamta yace kai hukunci irin hukuncin Allah a sama Allahu aka jera su baki ɗaya ana yanka ita ce duk abin da zai same mu ba ma son ta kake ka taba ganin siyayya irin na da wani abin da ya da manzon ka kenan zai yana son ya kama zuma ka fa 先来个嗯。 اللهم اجعلنا فيما يعلمون وتولنا فيما وبارك لنا فيما اعلمون وقنا واصرف عنا شر ما قدرنا فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يزيد من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين